وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar talata yau muna 23 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya daidai da nawa ne biyu ko yau uku ne biyu dai yawwa biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ko wannan shine darasinmu na goma sha biyu a cikin littafin zadul muslima wanda kuma insha Allah zai zamto shine darasi na jajibar littafi din in Allah da gobe za mu kammala shi kamar yadda muke fata ko muna roƙo Allah ta'ala ya ba mu iko akan haka din na'am a yaƙuri yau mun fara karatun a ƙure saboda wasu matsaloli da suka sha kai na ƙwarai da gaske ku gode ma Allah ma da basu hana yin karatun ba gaba ɗaya za mu tashi a inda na sanya alama darasi na goma sha biyu ne wannan sannan kuma babi na talatin da uku wanda zai magana kan alkazibu daidai ne muna tare masha Allah mala ya ce babin da zai magana akan alkazib wato munin karya da haramcinta an sufiyan bin asid ko bin usaid alhadrami mala ya ce an karbo daga sufiya'n dan usaid alhadrami kala qala wannan sahabi ya ce samitu rasul nam samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ya kula na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa kaburat khiyanatan ha'inci ya girmama ha'inci ya zama babba an yi an tuhaddisa akhaka a wayi gari a ce kana ma ɗan uwanka magana hadisan kana faɗa masa wata magana huwa laka bihi musaddiqun abin da kake faɗan nan shi mai sauraron naka ɗan uwan naka yana gaskata ka yana ganin duk abin da kake faɗa haka ne ya sakankance gaskiya kake faɗi amma babban matsalan wa an talahu bihi kadhibun amma kai karya kake annan sulasu ne ce wannan ha'inci babba ne a wurin allah ma'ana sakamakonsa yana da tsanani a wurin allah kenan kaburat khiyanatan waje ina littafin da aka bani je guda uku ka ba shi ustaz guda ɗa kaburot khiyanatan ha'inci ya girmama ya sauke nan ba a ƙasa ko ya ce alkhiyanatu da ake nufi da ha'inci a shari'a shine adamul ikhlasu fi shay'in mutum ya rinka yin wani abu ba don Allah ba yin abu ba don Allah ba rashin tsantsanta niyya a cikin abu wa idha wathiqa bika akhuk kuma ya zamto idan dan uwanka ya sakankance ya amince da kai fi ma tuhaddithu hubihi a cikin abin da kake shi labari shi a wurin sa ko wance ba za ta taɓa yin karya ba wa atamana ka kuma ya aminta da kai a cikin abin da kake faɗa kila ma har ya rikici da wani saboda an saba ma magananka kai ka gaya mishi wani ya ce ba haka ba ne ta jijiyan wuya ya ce tana ba yadda za a ce wance ta faɗi magana ku ce ba haka ba sai dai in ku ne makaryata alhalin kila kuma da gaske makaryaciya ce malai ya ce walam ya shukka annaka sadiqun fi shi baya ko kwanto cewa kai mai gaskiya ne abin da kake faɗi wa kadhibta fi hadithika amma sai a wayi gari saboda lalacewa da tambadewa kayi ƙarya a cikin magana malai ce haza faqad khunta amanatahu wannan idan kai haka to ka ci amanar amanar da ya baka a kansa Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin na Imam Muslim yana kishingide haka da gefen damansa ya ɗan kishingide ya kwanta aka ce mishi ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun mutum musulmi matsoraci annan sallallahu ya shiru sannan ya ce e zai yi wa a samu mutum gashi musulmi amma matsoraci ne ashe tsoro aibi ne sannan sai aka ƙara ce mishi za a iya samun mutum musulmi marowaci ya shiru sannan ya ce e zai yi wa a samu mutum musulmi amma mene marowaci sai aka yi masa tambaya ta uku aka ce to zai yiwu a samu mutum gashi musulmi mai ibani amma makaryaci sai annan sulasun tashi ya gyara zama ya ce ina rantsuwa da wanda ya aiko ni da gaskiya ko ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ba zai yiwu a samu mutum gashi tantagaryen musulmi amma makaryaci ba ne shi kun fahimci magana ba yana nuna karya na kafurta mutum ba ne amma yana nuna mutum bai da wata daraja a wurin allah allah ya tsare mu hadisi na uku ko na biyu na biyu an bahri bin hakimin ƙala bahri bin hakim ya ce ni abi babana ya bani labari an abihi shi ma daga babansa ƙala ya ce da shi samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yana cewa wannan maƙina ku baya ci da karfi nake yi manzala sallallahu ya ce wailun lillazi yuhaddithu fayakdhibu wa yudhiku bihi alqaum wailun lahu wailun lahu manzala sallallahu ya ce wailun malamai suna fassara wailun da cewa na nufin bone da shiga uku da lalacewa wasu malaman kuma suka ce wajin finari jahannam wani kwazazzago ne a cikin wutan jahannama wanda ita kanta jahannama tana kai karan wannan ramin wurin Allah maɗaukakin sarki ma'ana jahannama kanta tana jin da za a cire mata wannan kwarin a cikinta da ta fi son haka to shine annabi sallallahu sulasulai ce ko dai halaka ta tabbata ko kuma wannan ramin ne mazauni na lillazi mutumin da yuhaddithu zai faɗi magana fa sai ya ƙarya me yasa ya faɗi maganan me yasa ya karya a maganan shine li yudhika bihi alqaum kawai saboda ya ba mutane dariya a ce a wancan ta zo wuri in ta fara zuba kowa nan duk yadda kake cikin ɓacin rai sai kai ta dariya har cikin ka ya kulle kuma ƙarya take faɗi ba gaskiya ba jama'a kun fahimta to wannan ba daidai ba ne manzo Allah sallallahu ya ce wailul lahu ta tabbata game wannan ɗabi'a wailul lahu bane ta tabbata a gare shi rawahu abu dawud Allah ya tsare mu hadisi na uku ya yace an ibni mas'udin an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi qala ya ce qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce inna sidqa yahdi ila birri. lallai gaskiya tana shiryatar da mutum zuwa ga nagarta da aikin da'a ga yana yahdi ilal birri. ay yarshudu ila al'amali salih gaskiya tana nuna sadda mutum zuwa ga aiki na kwarai idan aka ce al'amali salih ana nufin aikin da ake yin shi domin Allah kuma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine al'amalu salih farilla ne wajibi ne mustahabi ne ko dai wanne ne ya zamto cewa don Allah aka yi kuma yanda manzon Allah sallallahu alaihi ya koyar kuna tare da ni wa innal birra yahdi ila aljanna sannan kuma lallai tabbas nagarta in gaskiya ta kai ka zuwa ga nagarta to ita kuma nagartar nan aljanna za ta kai ka Allah ka bamu ita wa innar rajula la yasduqu lallai mutum yakan kasance yana faɗin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi matsayin mai gaskiya a wurin Allah ya Allah rubuta mu don tsarkin sunayenka wa innal kadhiba yahdi ila al fujur shi ko ƙarya ita ƙarya babban matsalanta shine yahdi ila al fujur tana kai mutum zuwa ga fajirci bijire ma Allah bijire ma umarnin Allah in mutum yana ƙarya ba abin da zai albarka a rayuwar shi duk abin da mutum ke karya a cikinsa ba zai albarka ba shine a nan gidan duniya kenan a lahira ko ga shi annun sulasa ya faɗa wailun bane ya tabbata a gare shi a nan za ka je ana ko ba haushe dai maganganu zaka je karya ana muna na sha'ani da ita rana ba ta karya sai dai me uwar ɗiya ta ji kunya da abin da zai ja jin kunya ai an zube ba nauyi an gane ko Allah ka tsare mana mutuncinmu makaryaci bai da mutunci a wurin mutane bai da mutunci a wurin Allah wa innal fujura yahdi ila nar sannan kuma ita ƙarya ita fajirci tana shiryatar da mutum zuwa ga wuta ne wa inna rajula la yakzubu mutum yakan kasance yana ƙarya hatta ba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi mai ƙarya a wurin Allah wannan hadisin da na bi shi yana cikin sahih bukhari da muslim kamar yadda mala ya kawo amma ya zo da da sigar da kusan kaman a nan ban sani ba sun cire wani abu a cikinsa zan karanta muku wannan riwayar a nan duka dai ita ce hadisin imamul bukhari hadisi na 1533 in kun je gida sai ku kwafe ko ku duba tun daga sarari na a wurin ko ku sake rubuta zai amfane ku hadisin cewa an ibini mas'udin an karbo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kala yadda a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce alaikum bis sidiki na hore ku da yin gaskiya kun ga ba alaikum a wancan nan ko alaikum bis sidiki ku rinka yin gaskiya in ji ni annabin Allah dan na san alkhairin da ke cikinta ta fa inna sidika yahdi ila albir to kun ga nan ne ya ci gaba an ce an cire alaikum bis sidik a wancan domin gaskiya tana shiryatarwa zuwa ga nagarta wa innal birra yahdi ila aljanna shi ko nagarta yana shiryatarwa zuwa ga aljanna sai ya ce wala ya zalun rajulu eh? can kuma wa innan rajula wala ya zalun rajulu mutum ba zai gushe ba yasduku yana yin gaskiya wa ya taharrar sidika kuma yana ƙoƙarin kirdadan gaskiya ɗin duk abin da zai yana kamanta ya zama mai gaskiya to mutum ba zai haka ba hatta taba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a matsayin mai gaskiya a wurin Allah wa iyakum wal kadhiba na hore ku da ku bar ƙarya fa fa innal kadhiba domin ni na san cewa ita ƙarya yahdi ilal fujur tana shiryar da mutum zuwa ga fajirci fita daga yi ma Allah da'a wa innal fujura mutumin ko da ya zama fajiri yahdi ila nar wannan fajircin yana shiryatar da shi nuna ce shi zuwa ga duk abin da zai kai shi wuta ne wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya wa yataharral al-kadhib yana kuma kirdadan ƙaryan kullun komai nasa ƙarya ne a ciki hatta yuktaba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi mai ƙarya a wurin Allah shi ma rawahul bukhari wa muslim mun gane ko to mu je akwai abin da ban fassara ba a can yau wato kun ga akwai ya taharra a ƙasa kun gani amma kuma a cikin matanin hadisin bai kawo ya taharra ɗin ba shi ya ba da hankali na cewa wancan ruwayar da na karanta muku yanzu ita ce aka yi kuskuren rubuta ta ina fata kun fahimta shi yasa na je na nemo muku wancan din saboda ku amfana sai ku je ku saurari audio ku rubuta kuma ku dan ji yanda muke ji ya taharra abin nufi shine ya ƙusidu wa yastahid yana nufata kuma yana kokari shine da kirdado din kana nufatan samu wani abu kuma kana kokarin ka ga ya tabbata ko babi na 34 alkahin wal arraf babin da zai magana kan hukuncin alkahin boka wal arraf da ɗan duba mu duka muna ce musu bokaye ne a hausance ba mu da yawan kammomin da muke bambance su amma a ciki za ku ji yadda aka bambance ɗin shi wannan alkahin a cewa mai kulumboto wanda zai ce ko a bizna laya ko a yanka dabba ko a rubuta ƙur'ani da jinin haila ko a rubuta a bambanta suratul tilkahafi da sauran rabin a taka izu talatin nan izu 30 nan a tsaya a kai sanda rana za ta faɗi a karanta kaza da kaza ko a sa wani a cikin abun ruwa ko a abinci ko a yayyafa ko a kaza alkahin kun gane ko al'arraf kuma shine wanda zai ce yana kashen sanin abun da zai faru a nan gaba za ta fara kasuwanci ya ce a'a akwai duhu ki tsallake wata ɗaya ba yanzu ba gashi nan ina ganin wani duhu bari ya wuce za a auren wancan a ce kar a sa watan bakwai a jira watan da tauraro kaza ya koma wuri kaza al'arraf an fahimta eh. to Allah ya shirya an mu'awiya ta bin al-hakam an karbo daga mu'awiya ta dan hakam as-sulami radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ya ce qultu ya Na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umuran Allah sarki sahabbai su ba su yadda su je wuta bane a shi sahabi ina sahabi wallahi bai yadda aje jahannama da shi ba duk wata sana'ar jahannama bai ciki shi ya sa ma ba sai an ma sahabi wa'azi ba da kanshi zai zo ya nemi ya abin yake ne kun fahimta kawai a haska min saboda ni ba na so Allah ya ce ku fagullu ni ba za a kama ni ba inda ya sahabi ne ba zai daka kama shi ba wallahi kuna jin maganar nan sahabi ne fa zo da kanshi ya ce ma annabi sallallahu alaihi umuran ya manza Allah akwai wasu al'amura fa wanda ya kamata kai mana fashin baki kunna nasna'uha hafil jahiliya mun kasance a jahiliya muna yin su kunna na'til kuhan wallahi muna zuwa wurin bokaye Allah sarki ya faɗi gaskiya ce muna zuwa wurin bokaye ma'ana yana so ya san hukuncin abin a musulunci ko ya ga abin kamar haka ne daidai ne abin ayi ne ko a bari qala sai annan sulasa ya ce da shi la ta'tul kuhan daga yau ku ƙara zuwa wurin boka ku rabu da su kuna da Allah an gane ko al-kuhan ya sauke a ƙasa yace ce jam'u kahin jam'i ne na boka boka ɗaya kuhan bokaye wa huwa idan aka ce mutum kahin ne abin da ake nufi man yukhbaru amma ya ka'u fi mustaqbalin zaman wanda zai ce zai bada labarin abin da zai faru a nan gaba na lokaci zai iya sanin me zai faru a nan gaba akwai wanda ya sai san abin da zai faru nan gaba ina sai Allah wa yadda'i ma'rifatal asrar kuma yana ikirarin cewa ya san abubuwan da suke ɓoye, wanda mutane ba su sani ko su gane shi yana ganewa kuma yana sani an fahimta to annan sulasa ya ce kakkuje irin wannan saboda shirka ne a cikin rububiya Allah kaɗai shi ya san wannan kuma shi ke juya al'amura da suke faruwa rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito hadisi na biyu an safiya an karɓo daga safiya iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun tuna ko bintu hiyayyin an ba'adi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu sashi na iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam sun jiyo ne daga manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala annab sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan duk wanda ya je wurin mai duba fasa'alahu an shai kuma ba wa'azi ya kai shi ba ya je tambaye shi wani abu ne lantukbal lahu salatun na laila sai yi kwana arba'in yana sallah Allah ba zai karbi sallan ba kun ji wannan magana kwana arba'in Allah ba zai amshi sallan mutum ba to kuma ga inda matsalar take annan sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bihi an nasu yawm qiyamati as abinda za a fara ma kowa hisabi akan Sara alkiyama sallah ce idan na ok al ok eh haka kwarai da gaske barakallahu fi kunna na tilkuhan shine muka fassara ko da annan sulasa ce falata tilkuhan kada ku je wurin bokaye barakallahu fi haka ne malam ya ce li'annahum domin su bokayen yadda'una ilma masta asarallahu bi ilmihi suna ikirari da da'awan sun san ilimin abin da Allah ne kadai ya san wannan ilimin ba su sani ba Allah ne kaɗai ya sani shi yasa wani <laughs> da na gani ya je wurin wani boka yana zama sai boka ya ce mishi matanka tana maka maita sai ce ai ban taba aure ba <laughs> an yi baya ba zani ko yanzu kuma me zai ce wani shaidani ko sai na ga ya ce ai in ni ne bokan sai ce ina nufin matanka da take nufin za ka aura nan gaba amma dai karya ne shi yadda ya faɗa yana nufin matansa ta gida ya ce wallahi ban taɓa aure ba to kaga in shi sakarai ne sai ci gaba da zuwa shi kuma wancan yana da rabon shirya sai ya gyara to yana da'awan ya san gaibin abin da Allah ne kadai ke banta da saninsa wa qad qala ta'ala alhalin Allah maɗaukakin sarki ya ce to tunda ko Allah ya ce nawa za mu dauka naka ko na Allah da Allah za mu dauka ko shakka babu Allah ta'ala ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a Allah subhanahu ta'ala a wurinsa kadai ilimin yaushe alkiyama take wa yunazzilul ghaith Allah shi ke saukar da ruwan sama ya jama'a Allah ka bamu damina mai albarka wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah ya san abin da ke cikin mahaifa ku duba ma fil arham ba man fil arham ba abin da ke cikin mahaifa ta ce malam yanzu ana iya gane yaro har ana nuna maka kalan shi baki ne ko fari baby girl ne ko baby boy Ga shi Allah ya ce ma fil arham yanzu likitoci sun san gaibu kenan a'a man aka ce ba ma ba kun fahimta idan har za su yi da'awan sun san wannan to na farko tun daga ran da cikin ya shiga su faɗi mace ce ko namiji kun fahimci magana to duk ma ku kyala wannan su gaya mana talaka ne ko mai kuɗi ma fil arhamdi ya shafi wannan hadisi ya zo ya fassara ana umurta mutum ya rubuta arzikinsa ajalinsa shaqiyin amsa sa'id duk ba mun karanta hadisi ba to akwai likitan da zai iya gaya mana wannan zai fi dangwata kuɗi ko wannan zai fi shak jafar mahmud adam ilimi <laughs> ba za su iya ba to cewan mafil arham bai saba ma abin da likitoci suke faɗa ba su ma ai suna cewa zato suke yi banjin suna iya yankewa kai tsaye ko ina ganin ba su yankewa ko ni nan nuran cewa suka yi ta mace ce aka sa ni dinne cinikin kayan mata kun fahimci magana haka ya faru da ni suka ce mace ce Nace ce musu a sai unisex ka ce ai ba falasi mistake ba wata ta ce ai da ai wannan likitan bai mistake na ce kin buga kuwa ilai ko sai da ya buga mistake ne to kun fahimci wannan mafil arham ba wanda ya sa abin da ke cikin mahaifa na daga abin da Allah ya sa a ciki na arziki da juya al'amuransa Allah ta'ala ya ce wa ma diri nafsun ga muhalli shahid din wa ma diri nafsun ma za taksibu gada babu wata rai da ta san me zai kasance gobe ba wannan ran a doron ƙasa manzo sula sallallahu ma malaika jibril ya tambaye shi fa akhbirni ani sa'a ba ni labari game da alkiyama sai ce ne mal mas'ulu ha bi alamin sa'ili yace ai mai tambayan bai fi wanda ake tambaya sani ba kai ka san ba wanda ya san yaushe alkiyama za ta faru saboda haka yanzu sai wani ya zo cikinsa duk kashi ya ce ya san me zai faru gobe ke kuma dan baki da wayo ki biye masa aikin yi rasasa rasasa ba imani ba biyan bukata sannan waɗannan mutanen suna nuna suke azurtawa suke kashewa ce za mu je wurin wani sai an lalata ta wanda zai iya lalata zai iya gyarawa wanda zai iya talauta zai iya azurtawa me yasa ke zama a cikin tsummokarai me yasa sai an bashi kuɗi yake ya azurta kansa mana ya azurta kanshi in ya isa ya fi kisan kuɗi me yasa an je musu da wani sihirin su ce wannan mai wahala ne yana da tsada a'a mai azurtawa <laughs> shi Allah na gasken cewa huwa razzaqu dhul quwwati matin ya fi karfi ma uridu minkum min shay su rinka yi kyauta inda gaske ne akwai bokan da ke sihiri kyauta ko ya fara kyauta yaudara ce da an shiga zai kama ka yana sunce imanin da ke jikinka daga na ya dinga gara ka kenan kuma daga cikin illan zuwa wurin boka idan mutum yadda da shi so ɗaya in bi wasa ba sai ya mutu akan harkar daga cikin illansa kenan saboda matuka ka sa mutum shakka a imani to za a bar shi da iyawansa idan ku aka barka da tunaninka an dinga gara mutum ke na ya halaka shi yasa annabi nan ya zo a azkaru sabahi wal masa yake cewa wala takilni ila nafsi tarfata ain kakka ni da iyawana na da da kiftawan ido na gama wa qala aidan ko kuma Allah madaukaki ya kara cewa wa kuma mafatihul ghaib kuma mabudan gaibu suna wurin suna ga Allah la alamuha ba wanda ya san abin da zai faru na gaibu illa huwa face Allah maɗaukaki suratul an'am aya ta hamsin da tara wancan kuma ta farko suratul luqman aya ta talatin da hudu na'am hadisi na biyu ko an safiyata an karɓo ga safiya bin huyayyin an ba'di azwajin nabi daga wasu sashin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dukkan mutumin da man ya shafi mace ya shafi namiji ya kuskura a ta'ar rafan ya je wurin ɗan duba fasa'alahu an shai ya tambaye shi game da wani abu da yake so ya sani lam tuqbal salatun lan na lahu salatun laila sai ya yi kwana arba'in. Allah ba zai amshi sallansa ba in ya yin sallan kuma ya kafirta gaba daya rawahu muslim hadisi ya inganta imam muslim ya rawaito hadisi arrafan dan duba malai ce abin da ake nufi da shi shine al'arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur mutumin da ke da awan ya san al'amura bi mutaqaddimatin ta inda yake amfani da wasu abubuwa da yake gabatarwa kal hasa kaman tsakuwa ya tara ya kirga ya zuba uku ya watsa tara ya kwashe biyu ya kalla ya wani irin tunani haka kaman wani yana cikin jiri haka suke yi ko kaga an samu katako an zuba yashi mai laushi a zana a zana a tura a goge a shafi a sake yi shine al'arraf shi ba yana cewa ne a ɗaura laya a kaza a birna kaza ba awin ramli ko ya rinka wasu irin kai kawo na wasu tafarfaku na irin nukan nan da sauransu ko kaga yana wani girgiza yana wani kakari kamar wani mala'ika ko aljani zai shiga jikinsa awil misbaha wasu kuma da carbi suke amfani awin nazari fil ne fil fanjan ko mutum ya dubi ya zuba ruwa a cikin ɗan ƙaramin kofi ya kalli cikin ruwa wani ma akan zo in aka kalla sai a ce kai ma leƙa to an riga an tafi da imanin ka aljani ya aiki sai ka ga abin a ciki a ce wannan ne mijin naki a ce to miƙo allura sai a soka a ce to an gama da shi shikenan suna yi a garin madina na tafi umara na haɗu da wani yaro ya zo ya ce min malam dan girma Allah yana so ka zo jihar mu babana babban dan siyasa ne kaza kaza kaza yana yawan jin ka dan Allah zan so in hada ku kai masa nasiha na ce me ya faru ce malam ina jin tsoron idan ba babana ya halaka ba me yasa ya ce dan siyasa ne wasu suka zo masa da wani boka suka shigo su gaisa kawai bokan na shigowa da carbi a hannunsa da ya kawo maganan carbi ne a nan na tuna yana jan carbi shi dan siyasan babban mutum ne yana yana ganin an zo a rusuna masa haka suna shigowa sai ya ce sai dan siyasa ya taso za su gaisa a tsaye carbin na hannun shi kawai sai ya saki carbin carbin ya tsaya kan iska sai ya ba shi hannu suka gaisa da shi amma ga carbin a tsaye a kan iska ya ce malam na rantse da girman allah a gabana wannan ya faɗi babana zubewa ya yi mai sujada ya ce tun daga ranar duk duniya ba wanda ke gaya masa abu yadda in ba nan mutumin ba har yanzu da nake maka magana har yanzu ya ce wallahi malam a gabana a gabana bukan nan ya saki carbi iska ya rike na ce aljanu suka rike mishi da za ka karanta ya kursiyu da falaki da nasi da ikhlasi wallahi za su zube wallahi za ta zube zai zube to kaga wannan an gama da mutum an riga an kai mutum an baro to shine malam ya kawo wannan ya ce awud nazar fil fanjan ko mutum ya rinka dubi a sa ruwa dan karamin kofi kamar na ti haka a rinka duba au fil kaffi ko a ce kawo tafin hannunka sai ka ga an duba an kalla an karanta wani ma har ran da zai mutu wai ake gaya mai an kalli tafin hannun shi na san sanda muna yara a zaria wani ya taba zuwa yana ta wannan karya ya ce na zai kuɗi wane zai mutu da wuri kuma karya ne akwai wanda ya fada har yanzu ban gaya kuɗin ba kun fahimci magana waɗanda ya ce talakawan ne kuma ga su nan wasu allah ya azurta su wanda ya ce ba za su mutu ba kuma har yanzu suna nan ina so waɗanda ya faɗa ko zuwa na zariya na ga ɗaya abokin yayan mu ne ya ce zai mutu da wuri shi nan har yanzu yana nan an mu kanmu mun taso ba ma su ba aufil kitab ko mutum ya yi a cikin littafi au gairi dalika ko ni makamancin wannan daga cikin abin da malam bai kawo shine calculator yanzu har da calculators ake sihiri za a faɗi numbers a buga a buga a buga in ta fito sai a ce karki kaza ko ki kaza duk wanda ya wannan ya rabu da Allah me kake nema in kana so a tunkuɗe maka cuta ne ubangiji ke yi idan alkhairi ne ai alkhairin da ya baka yafi wanda kake nema yawa ni'imar rayuwa za ka iya biyanta rayuwa kadai ba ka iya biya ba ba ka iya ni ni'iman ji ba ba ka iya biyan na lafiya ba ba ka iya biyan na gani ba ka kalli harshe tsoka ne guda ɗaya a jikinka amma abin da kake da shi ba za ka iya iyakance su ba da harshe kake ɗanɗana abu idan abu zai cutar da jikinka tun daga harshenka za ka dawo da shi daga harshe za ka san cewa wannan abun ba zai shiga jikina a zauna lafiya ba inda Allah ya ga dama ba zai sa ka gane test ɗin ba sai ka haɗe ya cutar da kai sai ka sha ruwan batir ka ɗauka ruwan famfo ne ko ba haka ba ne to wannan da harshe za ka ambaci Allah ka je aljanna da harshe za ka yi kasuwanci da harshe za ka yi sulhu ko da harshe za ka yi duk abin da za ka yi to wannan fa gaba ɗaya ce daga cikin gaɓoɓi guda 360 waye zai iya maka wannan in ba Allah ba wani likitan ido da muke magana da shi ya nuna min wani magani ya ce malam kaga wannan maganin wani rashin lafiya ne in Allah ya jarabi mutum da shi a ido duk sati sai ka sai mutum ya siya maganin dubu bakwai duk sati kuma kwalla kawai saboda idan ka yi kwalla za ka rinka sashi ya ce kawai saboda ya ce kaga wannan kwallon na cikin ido hawaye ya ce wallahi ba karamin ni'ima ba ne ya nuna min magani ya ce ka gan shi nan ya ce wallahi idan mutum akwai rashin lafiyan ido da mutum ya kamu da shi duk sati sai ya rinka siyan wannan a yanzu kuma dubu bakwai yake ma'ana kullum sai ka siya kwallon dubu daya ba ma ya kai ba an taimake ka ne to kuma sai ka tashi ka je wurin wani gajiyayye wanda duk yi maka wannan mutum ya shure kai ka san dole Allah ya fushi dole Allah ya fushi ka kaddara fa kaman kai ne ka haifi ɗaya ya girma ka raine shi ka ci wahala sai ya tashi ya ce duk abu kai ba a wurinka zai ba wurin wani zai yi ku mata ne kun fi kowa sanin zafin wahalar raino ai ya mutum zai ji a ran shi babu daɗi to ballantana Allah da ya halitta walillahi masalul a'la ku zo mu na'am ina ne wa yastadillu biha ko alal alal masruki kuma yakan yi nuni da irin waɗannan abubuwan da ya duba a da carbi ko ya duba a kofi ko tafin hannun mutum ko wani littafi ya leƙe-leƙe da karance-karancensa na surkulle ya ce zai nuna alal masruk abin da aka sace wanda aka yi masata aka ɗauke mishi abu a ce yana wuri kaza wa makana balla kuma da shi wai ke nuna wurin abin da ya ɓace in akwai wani abu da ya ɓace ana neman shi zai ce ga inda yake wa gairi zalika da makamancin wannan kamar na aure da muka faɗa da sauransu وقد شغفت نساء عصرنا بأخذ المشورة من من الكهنة والعرافين في كل عمل يتقدمنا فيه حقيقة ما تم نوانا زامن شغفت سنتي sun nutse sun kamu da tsananin so da riko sun yi riko matanmu na wannan zamanin bi akhlil mashwara ta hanyar karban shawara sun shagalta sun nutse abin ya mamaye zuciyarsu duk in sun tashi shawara sukan yi ne min alkahanati daga wurin bokaye wal arrafin da masu ikirarin sun san sun san wancan gaibu din wata haka take ya a jira shi sai an je wurin malam ba fa malamin da zai koya mata tauhidi da qur'ani ba wannan ba malami ba a wurin ta bai da daraja shi wannan kuma shi ne mene shine magajin annabinta za ta ce sai an je an tambaya a fa bincika abin nan an yi istikhara ba fa istikharan jabir da abdullahi ba na hadisin jabir bin abdullahi take faɗa ba mun karanta istikhara da ku ba wannan istikharan suke faɗa ba istikhara ne da za a bada turare da hayaki a ce za a yi mafarki duk wanda ya ce miki za ki mafarki ki ga sakamakon istikhara boka ne shi an fahimci magana ba da haka ke gane istikhara ba ƙarya ne wannan wanda Allah ya hana ne fi kulli amalin ya taqaddamna fihi suna zuwa neman shawararsa a duk wani aikin da za su gabatar wala yunaffidna ayyi shay'in ba sa iya zartar da kowane irin abu illa bi ra'ayil kahna face sai da shawara ko ra'ayin fahimtar bokan da suka je wurinsa wa ridahum da kuma yardan su in ya ce kar ayi ko Allah ya ce ayi ba za su yi ba shi yasa wasu su zaka ji bokan zai ce kada ayi sallar juma'a na sati uku sai ga wallahi sai ga mutum akwai wanda kwata kwata baya sallar juma'a saboda kawai in yi sallar juma'a nan sihirin ta lalace ba zai yi ba sai da yardan su hatta wasala bihin al’amur har sai da al'amari ya kai su wato zuwa ga annahunna la ya tazawwajna ba sa iya yin ko da aure au zawajna ko su su aurar ba sa iya su su aure ko su bayar da aure su aurar da diyansu banatihinna banatihinna ba sa iya aurar da nasu ya'yan mata illa bi mashwaratihim sai sun yi shawara da bokaye yan duban nan walai lahunna ra'ayun su ba su da wani fahimta nasu na kansu da suke tsayuwa a kansa illa ra'ayul kahnati face abinda bukaye ne suka tsaya musu a kai wal arrafin da asalin masu duba wa min hunna wakilatul kahnati kuma abin takaici a cikin mata musulmi ne yanzu ake samun wakilatul kahna agent din bukaye. masu zuwa suna nemo musu customers akwai ko babu akwai su wanda ta fara to kina dai tsaye da addu'a ko wannan sabon gidan da kuka shiga fa sai an yi da gaske a'a suna ina kika shiga ai duk wanda zai iya rusa maka bayan ka samu ba zai bari ka samu ba ko gane ba duk wanda zai iya kwace maka bayan ka samu inda yana tasiri ba za ka samu ba ba za ka samu ba ƙarya ce kawai kar ku bari a lalata muku imaninku an fi ɗiban mata a wannan babin an fi ɗiban mata komai lokaci ne arziki lokaci ne aure lokaci ne haihuwa lokaci ne dukkan haƙuri ne kawai Allah yake bukata da mai da al'amari da bin hanyoyi na shari'a in kai wannan ka gama naka sauran na Allah ne kuma babu wani aibi a cikin rashin wannan ranka dai bai so amma la Allah akwai abin da Allah ya tanada maka wanda kai za ka fi kowa farin ciki nan gaba Allah hakim Allah yana da hikima da haka abi abin da Allah ke so a yi haƙuri malai suna da wasu wanda suke wakilai ne waddalalatu da wanda suke nuna ma mutane bokaye din wanda za ka tarar da waɗannan matan yas'aina fi jami'i na harihinna suna ta kai kawo su shiga su fita su faɗi tashi a cikin yinin su gaba ɗaya tun safe tana nan tana gararan ba hamilati sha'wazatil alkahana tana ɗauke da abubuwan shaidanci na bokaye a ce wannan laya ce wannan kaza ne wallahi al'azim na san wata mata in ka ganta zaka ɗauka in tayi magana qur'ani zai faɗo saboda yadda take amma tun daga abuja ake zuwa neman maganin mallakan miji a wurinta a tana na anan garin tana na anan garin ko malama ce har koyarwa tana yi amma ni na sani na sani inda har zuwa ake ana karba abubuwan sihiri da bokanci da surkulle wai na mallakan miji a hannunta to su ne Allah malam ke faɗa a nan ya ce wannan turare ne ba wani abu ba ne ba wani matsala kawai a ruwa akan ɗansa sa ai wanka ne kawai ba an ce daki shayar da shi wani abu ba ne in shayar da kanki wuta in eh mana haka annabi ya faɗa abinda annan sulasu ya faɗa kenan ba ce an kika yi haka to kina gani dai yanzu wanda ta yi da gasken maya ta ƙare ita kin san me take yi ne a bayan fage abinda take kenan ta fi ki biyayya sai Allah ya sa ya fi santa ta fi ki kyautata ko ta fi ki tsarkin niyya sai Allah ya karkatar da zuciyar shi zuwa gare ta ina fata muna tare sau haka a kiyaye ya jama'a kada a je asarar lahira sanadiyar duniya duniya nan duk balayin abin da ka yi shekara nawa ne dan adam ne fa zaka gan shi yana son duniya amma aka dinga ninka mai shekaru sai ka ji shi yana fatan mutuwa shi da kanshi shi da kanshi shi da kanshi ka duba rayuwa ka gani yana akwai kanwan kakanmu da jiya muke magana da wata innan mu ta zo da garin su muke magana shekarunta kafin ta rasu ta rasu ina ga bai ta wuce wata ɗaya yanzu da rasuwa ba ta wuce wata biyu ba ba ta kai wata biyu ba mun haɗu da ita ni na ganta a garin su mahaifiyarmu wallayen da suke ƙaunan mu suke son mu tun muna yan ƙananan yara kamar su bin nuran din nan hajiya sun kai mu tun katun mahaifiyarsa hajiya ma ni takan ɗauke ni ta tafi da ni ina zuwa la ta yanka tantabaru kaji da sauransu to tun wannan abun sai da aka zo matakin da yarta da ta haifa ba ta gane ta lafiyan talau kuma a jiki wallahi lafiyan talau a jiki za ta yi ma murmushi ta kaza amma shekaru sun tafi kusan ɗari ake magana ɗan ɗari ne na roƙi Allah ban irin nata amma da hankali na <laughs> da wayona da ƙarfi da. da kuma abin da hankalin da lafiyan za su ci ko da imani to amma ka duba ka gani mace ta haifi ɗiyarta yadda ta zo ta ce oh wannan kanwan sun wace ne ai kuma yarta ce wallahi ta ta haife ta Allahu akbar da Allah duba ka gani dan da inda namiji ne ma da dan sauki amma mace mace ai ko tafiyan ɗanta ta ji ta fi kowa sani kuma ta fi kowa sanin halin sanin halin yaya da yadda namiji ya san wani abu bai kai mace ba saboda ita aka tsaga aka fitar da shi akwai iyalin malaminmu da ta haifi yara tagwaye ta sha wahala wurin haihuwa sai ta shiga koma ba ta san inda take ba ni na da ido na an sa su a cikin wannan dan incubator kuke ce mai ko suna ciki wallahi malam kwance take ba ta iya komai ba ta san inda take ba amma idan jinjirin nan mata ne asma'u da wannan idan idan ɗaya ta kuka kawai sai ta haka da hannu tana nufin a miƙo ta a kawo kirjinta ta bata nono ba ta fasan inda take ba amma ta ji kukan ɗan sai hankalinta ya dawo cewa kawai a miko mata abinta a miko mata abinta sai da ce kusan kwana biyu sannan ta farfado to amma ce an wayi gari ga diyar da kika haifa kin manta yar ki ce domin da adam ke nema kuma mutum da ya kare je asarar lahira lahirar da ita ce take wanzuwa Allah ka tsare mana imaninmu masu yi Allah ka shiryar da su to yace sune suke ɗauka abubuwan shi umci na bokaye da 'yan duba ila buyuti ikhwanihinna suna kaiwa zuwa gidajen 'yan uwansu da ta fara ce miki rashin lafiyar nan naki fa akwai bukatan bayan asibiti fa hada da addu'a sai ki ce eh gaskiya kamata a samu zamzam a in addu'an fa akwai wani malami bai bacci ƙarya ne kuna shiga gida shi ma ke kwanciya ƙarya ne ya yi sai bacci Allah ne kadai la ta'khudhuhu sinatun wala nan wai a ce wai <laughs> wani malami kwana arba'in da alola ɗaya kaji ƙarya hai ba ma burgewa ba ne sabunta alola shine burgewa ko eh ku karanta hadisai sunan abi dawud sabunta yawan yin alolan shi ya fi burgewa ka a ce ai ne in yi alolan azahar sai magariba ake asarar lada mai yawa shi alola duk sanda kai zubar da zunubai kake ba mun karanta da ku ba mun karanta wa hadhihi musibatun kubra mala yace wannan wannan eh, eh, eh, me ake ce mishi jakadancin na ayyukan bokaye da wasu matan ke ɗauka su ta kaiwa gidaje musiba ce mai girma an ta tahawwala mar'a a samu mace ta juya ta koma almuslima ga ta musulma fa ga musulunci ga imani amma ta koma ta wayi gari ta juya ila Wakila kahla ta koma wakilan agent din boka nas'alullah salama malice muna neman kubuta daga Allah hadisi na uku an abi ta radiyallahu anhu an karɓo daga abdurrahman ibn sakhrin allah ya ƙara da a gare shi wal hasan da al hasan al basri shi tabi'i ne ani nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo allah tsira da aminci allah sabbata gare shi kala ya ce man ataka hinan? duk wanda ta tashi ko ya tashi mace ko namiji ya je wurin boka mun fassara ba sai mun ta fassara mu anan anan ba ko saddaqahu kuma ya gaskata shi bima ya kulu akan abin da yake faɗa faƙad kafara bima unzila ala muhammadin sai mu ce sallallahu alaihi wasallam ya cewa abin da aka saukar wa manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ina nan kafirci a nan mun fassara a baya ya yi butulci wa Allah ko ba ya fita daga musulunci ba ne gaba ɗaya amma dai hukuncin shi ya yi daidai da na wanda ya zina da mahaifiyarsa shi ne dukkan suka ba'ira su yi na faɗa ne saboda ku ƙara gane kyama da girman abu kawai ne jan ce ba kafirci bane dauka sauki ne ba sauki biya ido rawahu muslimun imam muslim ya ruwaito ya jama'a hadisi na hudu an abi musa al-ash'ari an karbo daga babban sahabi kuma malamin alqur'ani shine abu musa al-ash'ari wannan sahabin Allah ya samu san shi Allah ya kara yadda a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallai manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya ce Bari Amina as-saliqati wal haliqati wash maza manzo Allah sallallahu alaihi ya ce yayi baran baran an gane ko da wane na farko as-saliqa mai kururuwan mutuwa wanda aka yi mutuwa za ta kwantsama ihu gare yanzu alhamdulillah ana karatu mata na ganewa amma a da akwai wadda ma sana'anta ne da an yi mutuwa a ce aje a kira ta habbiya ake yi saboda yin te wani irin kuka kowa ma sai kuka ko bai shirya ba akwai irinsu a da ana samu na a'a kawai ihun kururuwan mutuwa saboda a ji cewa an yi asara kun fahimta wasu na ganin idan ba a ji wannan cewa musiba ne ta faru mutuwan wane ba to shi kenan duk duniya ko ba wanda mutuwarsa za ta zama musiba kamar mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sabai ba. mu ma mun mutu don Allah kar ku yi mana ba laifi ne kun yi kwalla kun mana addu'a amma ihu ba na ku ba ku roƙa mana gafara Allah ya sa hutu muka shiga an fahimci magana eh, in an je step 2 a nasara final din ba matsala ba ne. Hmm? Hmm, Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba ruwan shi wanda annabi ya ce ba ruwan shi da shi da ka ganshi aljanna ina ai sai dai nemi wata wani matsugunin ba ruwan shi da as-saliqa shine ya ce allati tarfa'u sauta bin niyahati wadda take daga muryanta a kukan mutuwa an niyaha shine kukan mutuwa menene kukan mutuwan mai sauti da shashe da shashe ka karfi shi aka haramta amma ba a haramta mutum in an masa mutuwa a ga yana kwalla ba kun fahimta kwana jin dan nishi daga gare shi na kuka amma ba mai sauti na na bani na lalace wayyo Allah na zan yi da kaina ba ina fata kuna ganewa dan kwalla ya zuba malamai ma suka ce mustahabi ne wannan saboda me lokacin da ibrahim mu'azzan dan annan sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa an ga kwalla na zuba a idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abdurrahman dan auf ya ganshi ya ce wa anta ya rasulullah har da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma kana kwalla jama'a kun gane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi innal qalba la yahzan zuciya ne take cikin damuwa wa innal aina la tadma kuma da gaske ne Idanuwan mu na zubar da kwalla kun gane ko raina ya sosu kuma kuka ne da ka gani ba karya ba sai ce wala na ƙulu illa ma yurdi rabb ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah yadda da shi ba za ka ji muna niyaha din ba ba za ka ji muna mun bani mun lalace ba sai ce wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun lalle ko shakka babu ibrahimu ɗanmu da ka rasu rabuwanmu da kai ya so sa mana rai an fahimci wannan sai annan sulasulan a wata ruwa ce innaha rahma ya ce rahama ce da tausayin ƙaramin yaro kun san yaro yana da inda mace za ta haifi yaro yana shan nono bai wayo ba za ta ji zafi amma ba zai mata zafi kamar yaron da ta ɗan saba da shi su hira ɗauko min kaza yi min kaza ya ɗauko eh, abu ya ta ɗauko ta ce in miki tsifa ta zama ƙawarki to irin wannan wanda suke kamar irin su ne aka sasa aljanna wildanun mukhalladun wanda Allah ya faɗa ya ce aljanna akwai yaran da ba za su girma ba irin wanda za ki iya canza riga a gaban su baki damu ba ba su da wayon da za a ce suna da wani tunani da akwai mutane da suka kai baka sallama to kaga daga nan ya fara zama wani abu ina fata mun gane amma kwandon ta turo mama mama irin yadda take kiranki yana ratsa zuciyarki to shine annan sulasu ne ce mu ma muna bakin cikin rabuwa da shi dan haka wannan kukan mai kwalla shi ba laifi ba ne a musulunci an gane ko amma wanda za a daga murya a daga sauti ana kururuwa ana nuna cewa mun bani mun lalace rashin wane yanzu ina za mu sa kanmu ya zan yi da rayuwata kamar kana ce ma Allah shi bai sai tsaya maka bane bai sai zama gatanka bane ne dalilin da yasa ake zama laifin an gane idan kana da Allah dan adam ko ya ka Allah zai taimake ka kuma Allah ya ce bai yi da mutum in duk duniyan nan naka ne ba za su iya annan sulasula ya faɗa mana in duk duniya sare a kan su amfane ka da wani abu ba za su iya amfanin ka ba sai da abin da Allah ya rubuta maka in duk sun taru su cutar da kai ba su isa su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta na cuta zai iya samun ka ya ce mene rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf kun tuna hadisin ko an ɗage alƙalima takardu sun bushe an ƙaddara kaddara rangini gini ran zane in ji malam bahaushe to saboda haka wannan wannan shine annan sallallahu ya ce ba ruwan shi da mai kukan mutuwa wal haliqati da wanda take take fusgan gashin kanta an yi mutuwa wata ba ihu za ta yi ba zaga tana kama gashin kanta ne tana jijjiga wata sai ta tsinke gashinta da gaske ne ni na sha gani a gaban ido na an yi wannan tun muna yara na gaggani an gane ko ko ga mutum ya tsalle ya rike bishiya ko wani abu yana ihu yana abin nan to Allah baya son wannan saboda munin shi yana da yawa ko a hankalce na farko ba Allah ne gatan shi ba Allah zai zalunce shi ne ba zai zalunce shi ba duk yanda kake jin kana son wanda ka rasa baka kai Allah son shi ba ba kai Allah son shi ba in kana jin tausayin shi kake ji Allah ya fi ka tausayi sunan shi ma ar-rahman ina fata an fahimci wannan shi yasa kawai da ya faru mai da al'amarin ka wurin Allah ka roki shi Allah ya masa rahama kai kuma bai baka mafita shikenan duka biyun Allah zai iya yi in ma da abin da ya fi wannan duk Allah ya mi wanda ya fi shi Allah ka samu mu dace alhalikatu yace allati tahliqu sha'raha wanda take aske gashinta wa tantifuhu kuma ko ta rinka tsinke shi inda musiba sanda musiba ya same ta wannan ɗabi'an arna ne ma idan kuna da makwabta arna ku gani da mijinsu ya mutu aski suke yi ƙwaryen molo ko ba ku gani ba to sai ki zo ke ki ni da arna kina da annabi ai ba daidai ba ne ki kyale musu ɗabi'ansu ki wanda Allah yake so ki yi haƙuri Allah zai baki mafita wa shaqati da ashaqati yace allati ta thiyabaha ita ce wanda take yaga riganta take yaga tufafinta indal musiba sanda wani jarabawa ya same ta sai gamta ya kama riga yaga yana ta ihu yana kuka ba daidai ba ne babi na talatin da biyar anniyahatu alal mayyit babin da zai hani akan a yi ma mamaci kukan mutuwa wanda ke ɗauke da sauti mun yi bayaninsa a baya an gane ko hadisi na farko a babin mala ya ce an ummi atiyya an karɓo daga ummu atiyya qalat ta ce akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa albai inda albai'ati allah na nuh manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi akhadha alaina ta ce abin nufi adda alaina ya kirga mana da muka zo za mu yi masa mubaya'a indal bai'ati ga ce a gaba ko a lokacin da za mu yi masa mubaya'a maza sukan zo su yi ma'anar sulasallan mubaya'a da hannunsu ne annan sulasallan kan shimfiɗa hannunsa sai sahabi ya ɗaura hannunsa akan hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce ka ala sam'i wa ta'a wal jihadi fi sabilillah wan nasu li kulli muslimin shine mubaya'a caffa kenan da Hausa ah? su mata kuma annan sallallahu ba hannun shi yake ba su su mene su gaisa da su ba kamar yadda muka ga wani babban malamin dariƙa yana yi a garin ne na ta gaisawa da mata wannan ba shiriyar manzo Allah bane an gane ko na faɗi wannan sau na gana ta ana cewa waliyi ne shehi ne ya kai annabi sallallahu alaihi walittaka ba mun karanta da ku wata ta miƙo ma manzo Allah sallallahu alaihi littafi ba ba lalle a hannunta da ta miƙo mai manzo Allah yi janye hannun shi yayi a ah? janye hannunsa yayi wata kuma ta zo ta ce mu gaisa ce la usafihun nisa ban gaisawa da mata waɗanda suke ba maharramai na bane ina fata an fahimci wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce a kaza ai ma'anansa adda alaina da muka zo za mu yi masa mubaya'a su mata yakan faɗa ne su faɗa shine annabi bayan alama ayar qur'an ta kawo Allah ya sirikna wala ya zinina wala yaktulna auladahunna ko wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna har zuwa karshe to shine wannan abun da da take faɗa ɗin ta ce da muka zo nan sallallahu alaihi ya kirga mana mimma naf'aluhu fil islam daga cikin abin da mu aikata a musulunci lokacin da muka yi masa mu a daga cikin abin da ya ce mu yi shine Allah na nuha kada mu kururuwan kukan mutuwa annuh kun ga suna annabi nuhu ko shi ma anan asalin sunansa yana gan ce abdul ghaffar asalin suna annabi nuhu kenan an sa masa nuh saboda yawan kukan da yake jama'ansa suka masa duka su fitar da shi wajen gari su ɗauka ma ya mutu ne sai sanyin asuba ya bige shi sannan ya farfado kuma ya koma je ci gaba da wa'azi kai ko kila ba taba koda ma mari ba eh? <laughs> wani abokin mai yana wa'azi wani ya zo ya mare shi a maiduguri ne ina yan maiduguri ashe kuna marin malamai kuskure aka samu kaji za ta zama musu lauya kawai zo kikime shi <laughs> lokaci ana matasa sosai ya ce gashi ƙato ya ce wallahi malam wai jama'a duk da nake karantarwa suna kallo aka yi wannan cin mutuncin ya ce da na mamaye shi na kwashe kafan shi na zabga shi da ƙasa sosai na da kai yadda ya kamata ya ce sai mutane suka taso subhanallah malam malam <laughs> ai to abin da ce yana miƙewa kawai sai dura musu ashar <laughs> ana <laughs> ya ce yace sai dura musu ashar yace yanzu kuka san ni malamin ku ne da za a kashe ni ba ku san ni malamin ku bane ba wanda makar ya yace da suka rike shi ne maza na wuce police station yace yana zuwa na ciro dala ba naira ba na ba 'yan sanda na ce to su kira shi don wannan katon in muka da waje <laughs> sai abin da Allah yi eh hikima kenan ya kira su ya ce to kawai <laughs> aka rubuta statement in wani abu ya same shi to gwamnati za ta kama shi sannan aka zauna lafiya to Allah ya tsare kuma ya kyauta annan sulasa ya ce zai suka ce ya umarce mu kada mu kukan mutuwa annuh ta ce shine raf'u saut mutum ya daga sauti bilbuka a yayin kuka mutum ya daga sauti yana kuka alal mayyit akan mamacinsa da Allah ya dauki rayuwarsa wa zikiru mahasinihi ta faɗin ayyukansa na kwarai wayyo Allah yanzu wa zai rinka share masallaci da wance ta mutu ubangijin masallacin zai kawo mai sharewa ita ta je hutu ne ba wahala ta tafi ba kun fahimta ba dai ta share masallacin ba to ita ma Allah ya share mata gida aljanna kabarin ta ya zama raudatun min riyadil janna ta tafi hutu ne ba wahala ba an gane ko shi kuma addinin Allah ne mai kayansa ya san wanda zai kawo ya rike saufa ya tillahu bi qaumin mu je ko sai rawahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito hadithi na biyu an ibn mas'udin an karɓo daga abla dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce laisa minna baya cikin mu subhanallah waye wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mallata mal hudud wanda aka yi ma mutuwa ko ya shiga fitina ya rinka marin fuskan shi na tsamal hudud ya rinka malin kuncinsa inda gemu ke fito wannan shine fuska shine abin nan mutu ya rinka bugun gefen fuskan shi saboda a gane yana cikin musiba wa shakkal jiyub sannan kuma mutum ya rinka yaga kayansa wa da'a bi da'awal jahiliya ya rinka kiraye kiraye da irin kira na jahiliya laisa minna baya cikin mu ai ma'ana laisa minna laisa min atba'i sunnatina bai cikin masu bin sunnan wanda bai bin sunna nan sallallahu alaihi wasallam yayi asara li'annahu bi'ata domin shi wannan mai wannan marin fuskan da ɗabi'un da aka faɗa ɗin nan ya zo da wani abu wanda bima yunafi zalika yake kore cikakken biyayyan shiga annabi sallallahu alaihi da ya san annabi sallallahu alaihi hakikanin sani da biyayya ba zai haka ba wa shaqqal jiyub haka ne shi eh, latsamal khudud ko ya ce daraba jawani ba wajihi ya rinka dukan gefen fuskansa shine kumatu a gane kumatu ko shine gefen inda wurin kunnin nan yake mutum ya rinka dukan kumatinsa haka suke yi yanzu suna ta hana mu yan shi'a su suke ranar ashura mahaukata ki ta dukan fuska yan can iran ma har su rinka sa wuka suna yanka jikinsu saboda zalunci har da jarirai ake tsagawa da askaran ashura wai bakin ciki wani dan shi'a nan da muka haɗu na ce mu wallahi matsalar ku ɗaya ba kwa koyi da iyayen gidanku yadda suke sa adda kun da sa adda ya dara bayan shi ba na ce to mu na najeriya ba mu taɓa ganin wani ya ɗaga adda an rage ya ɗan rage mana mugun iri tun da fara a tuba ba kun san me ya ce wa wannan al'adar laraba <laughs> al'adar laraba can ne na ce ashe karyan imani kake yi mu yanzu malam sudais zai yi abu mu ce al'adar saudiya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam koyar za muna koyi da wanda suke koyi da sunna to Allah ya kyauta wa shaqqal jiyub ma'anan sai ce kharaqa madkhal ra'si ra'sihi ko bil qamisi wa mazzaqaha tasakhutan li qada'illahi ta'ala mutun ya yaga wato abin da ke cikin cikin kansa ma'ana dai na riga ne kamar mutum ya yaga cikin riga ko rigarsa ta ciki haka ne ya yago wadda take ta ciki na rigarsa kuma ya kyakketa ta ko ya ci kurkuɗa ta duk yana haka ne don a gane cewa yana cikin fushi da abin da Allah ya zartas wanda wannan hasu ma yake ko to ai wannan kila shi daban eh wani yanda abin ya bige shi ai wanda zai iya suma kila shi wani abu ne da ya same shi wanda ya fi karfin yin kansa eh in na wannan misali wani abu ya faru wani ya faɗi ya suma da sauransu ya ta faruwa ko anan imam hospital akwai wani yaro ina ga ya haya sunan shi makwabtanmu ne can gidan malam dan fulani wanda suka taɓa yin hatsari a maraban jos akwai hashimu ɗalibinmu da yana ganin gawarsa faɗi yi kun magana shi irin wannan ba a zargin mutu a kansa wanda ya ƙirƙiro wannan ya kirkira suka yi in kun karanta in kun fahimci duk waɗannan abin da aka faɗa ba su wasu su waɗannan su suka ƙirƙiran makansu abin da ya jirjaye mutum ba a ɗaura masa laifi sai dai abin da ya kamata mutum kawai ya gaya ma kansa komai zai iya faruwa a kowane lokaci kuma kawai ka shirya za ka mai da al'amarinka ga Allah duk sanda ka ji abin da ba shi ne ba to in kana gaya ma zuciya kana kokarin samun imani da karatun qur'ani musamman mutum na karatun qur'ani zai wahala ka gaya fada irin wannan yanayi saboda mai yawan karatun qur'ani bai samun irin wannan attack din saboda qur'ani ya riga ya zauna a wurin ba abin da zai iya shiga kuma na cutarwa an gane Allah ya wanda suka riga mu da imani wada'a bi da'awal jahiliya mala yace abin da ake nufi wada'a bi da'awal jahiliya ka an yad'u bil wail kamar mutum ya rinka kiran yaban ya lalace to ko in kika kala sai mun kwace wayan ki tayi kwana biyu ba za ki ofis da ita ba to ki kashe jiya kin yi yau kin yi amira kina nan to hajiya za ta fanshi wayanta da dubu hamsin ya kara kara. shi ke nan dai ki dai sani wasu buri da halaka kun gane wasu bur mutum ya rinka kiran makansa halaka wa gairi zalika da ma wani wannan duka Allah ya tsare mu da irinsu wanda suka yi Allah ya ba su ikon tuba kuma ya yafe musu rawakul bukhari imamul bukhari ya ruwaito babu zul mun samu awa daya za mu iya gama sauran gobe ni na wannan saura minti biyu ba to ni da za ku iya bin shawara na da mun ƙara ko minti talatin in lokaci da iya bamu in ba ku gaji ba to za mu iya ƙara sai mu je ko babi na 39 sai mu tsaya insha Allah gobe zai she mu gama sauran ya yi muku to na mi kace eh mana yanzu za mu yi 30 din ba mu saba maka ba na'am to rufe din ni ma an kashe ma wannan eh to mu je